انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون حقيقه mun sanya shi abin karantawa alkur'ani daga harshen larabawa domin kwaɗayin ku hankalce shi ya ku taron waɗanda ya sauka da harshen ku ku gane ma'anoninsa ku fahimce shi don ku isar da shi zuwa ga sauran al'ummomi